من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ أنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ishirin دا سيدا ko ما ندو na da mamaki fa yau ashirin da shida ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Aya za mu tashi ta goma sha biyu. na wa alaikumussalam. Hmm? aya ta tamanin da uku ai sai shuru ne can kusan karatun tamanin da uku na'am ne eh amma ka dinga yi da ɗan ƙarfi ƙarfi ba na je sosai eh, ba ba ki ce fa subhanallazi ba o oh, sharhin wa ilaihi turja'un mm min gairi imtira'in ba haka ai babu shakka ai durin Allah za a koma ba shakka ha haɗa su mana da za su baka takidi ne sai wani yana nan ta goma kuma Naam. Shihabun din nakiya naam fa'atba'ahu shihabun sakibun ko me matsala ha oh idi fatarjama ne eh, ataba shihabun wata yula ake ce mata wutan nan mai tafiya tau kamar irin an aika harsashi to haka nan wanda shine shabiyula saqibun mai haske ko mai kulawa ne mai biyo shi wani wata yula mai haske ta biyo shi ne ai na dauka iyakacin sa kenan eh, taratan yudrip wani lokaci kan same shi ba sa'a ne ba jefe jefe wani jifan haka zai watsai wani jifan kuma ya samu wanda ake so a jefan to wani lokaci kantar da shi qabala an yasi an yusilaha kalman da ya dauko din ila auliyaihi fa yanqati'u khabaru sama kaga shikenan ba jina wata ratan ko ya khubiru biha shikenan ai na'am hmm aya nabiyya رب السماوات والأرض إيه ربك إيه آه إيه الرازق لها المدبر لها ويتو أيضا كبينا منام نمي أبنه المدبر لها kila da aka fotokofi ne kila gutsurewa yi amma da duk abari dai almudabbiru laha eh, mudabbiru shine abin da shine kofin ƙarshe na ka mai yara ne almudabbiru laha ai kuma yi bai fi zama daidai ba ko da ke mudillu ma ko مضل ko kai bai ma yi daidai da wurin ba mudabbiru laha to to kana ruwa na'am mm na'am ya to barin ga barin ga wurin ko ka ce gaban rububiya wa kada qarra bihi aidan al na me matsala eh eh ta ce wa aidan fil ibadati eh eh wajen da'a da Allah ba eh ai shi ma rububiya ne da har wajen an ga kaga a shirka ba sai aka ce musu mushrikai ba suna gaurayawa ne su inda aka samu matsalar da su a ce a keɓe Allah amma in dai za ka yi ka yi wannan ba ka suna ce a zo a haɗu a wannan a zo a haɗu a wannan kamar irin tunanin mutanen ƙarshen wannan zamani? a haɗu kawai mai shirka yi shirkan ka mai tauhidi yi tauhidin ka mai menene yi menene ɗinka mai cewa Allah bai da zaman zamanka mai cewa Allah na da dai mai yau ka. daga shirka sai wa kada aqarra bihi aidan al mushrikuna shi rububiyya fil ibadati wajen bautatawa wajen kadaitawa ne suka yi amma tauhidi fa yalzamuhum biha bima aqarru sai a kama su da abin da suka tabbatar da shi alama an akan wancan tunda da hakkun yadda da wannan to ai kaga yaddan ku da wannan ya nuna dole ku yadda da wancan ma shikenan to bal ajitta wato kana mamaki ya rasulullahi eh, abun ko abun na baka haushi bal ajibta abun nan na baka takaici ƙaryata tashin alkiyama kana ji kana gani sun karyata sun ce ba wata kiyama kuma wa na su kuma ko a jikinsu izgiranci suke ta ta yi kai yanzu kana ganin gobe za ka dawo gobe kiyama za ka dawo ko a ka aljanna yi kaza yi kaza yi kaza su fashe da dariya lalle kuwa amma mu a bamu namu daga nan mu taba wannan ai yanzu ma ana fama da irin wannan isgilancin musamman wurin manyan manyan wurare da suka kira su manya amma ƙanana ne a dini ajikta wa yaskharu wa idza dhukiru la yadhkuru idan aka tunatar da su ma aka faɗa musu mallam ba sa yadda ba su astuwa in an ce ga dalili ga dalili ga dalili mutane nan ba sa karɓa la yaskuru wa idara au aya yastaskhirun in sun ga wata aya mai nuna mu'jiza daga cikin mu'jizozin Allah aya ta sarari aya ko ta hissiya sai sai ta isgilanci yastaskhirun yanzu ba ka gani ko kuso fishansu ya kai sai ta dariya ai kaza ya faru ai kaza ya faru saboda ka nan yanzu an samu matsala ne a jogara fance dama shekara kaza daidai lokaci kaza kaza zai auku ai kaza ne da kaza ya faru ai kaza ne sai ka ga jahilan gari na ta kuka na ta guje-guje na ta menene e jahilan gari amma masu ilimin gari sallah suke sai a je a yi sallar don aya aya ce tabbas amma sai su dinga iskilanci yastaskhiru wa qalu in hadha illa sihrun mubin suka ce wannan da'awan gaba ɗayanta ba komai ba ne ba illa sihiri na sihiri kuma sihiri ne saboda kana amma sihiri ma nasarari a idamitna wa kunna turaban wa idaman a inna da maba'uthu yanzu ko in mun mutu duk an san mutuwa wa kunna turaban bayan wani lokaci muka zama ƙasa wa idaman muka zama ƙasusuwa a inna mabu'u suna yanzu mu a haka za a ta da mu sai a ta da mu har ma mutum ya riga ma ya zama kashin ma sai ya tashi wanda ya mutu yanzu yanzu nan an juya bai tashi ba an juya bai tashi ba an ɗaga shi bai tashi ba an yi wane ne bai tashi ba sai bayan da naman ya ruɓe kashin ma ya ruɓe kuma a ce a tayar da mu a tayar da wannan kashin. ai wannan abun akwai me yake da suna a wurin su akwai akwai ban mamaki ai ba zai taɓa yiwa ba ba zai yi ba hankali ba zai yadda da wannan ba ko kuwa wauta take yadda da shi A aw ba onal awwalun ya aima abunda ma yafi girma har da iyayen mu ma na farko wayan can na da na dauri Su ma a tadu da su kaman tambaya ne a kaman muhawara ake da shi saboda su wato sunan shugabanni yan masu sai suna amfani da hankali ƙul sai wannan abun sai Allah ya shigo saboda yanzu suka faɗi wannan kalman ko gobe suka tsaya suka faɗi wannan kalman sai ka iya bayar nitsuwa za ka bayar da amsan da za ka kirgira su ƙul ka faɗa musu na'am haka za a yi za a ta da ku bayan wancan ƙashin naku kuma za a tado da iyayenku kuma ma wani abu da ba ku sani ba wa antum dakhiruna kuna kaskance bar gani yanzu kila kuna guje-guje ana muku jiriya a'a ba ku kai jini ba wasu mutane ne haka masu kaza ce na'am za ku dawo amma ba za ku dawo da wannan girman ba a kaskance za ku dawo a wulaƙance a tozarce hufatan ba ko takalmi wuratan kuma ko da iyayenku fa ma hiya zajaratun wahida ko ne kuke gani da wahala a wurin ku in kun kwatanta da kawunan ku amma a wurin Allah babu wahala kawai hiya zajara ta wannan tsawa ɗaya ce ta tsawa ce zajaratun a tsawa ba wani da shi guda ɗaya ce ma, tal. abun mamaki ko ina sai ya ɗauka ko ina kawai za ka tasowa ganyen mamamamamamamamam fa'iza hum miyan zuru sai gashi suna kallo ka rufe idon ka kila ko ba shi ne wurin ba ina to ko ka rufe idon da ka san ka ini ka ga tashin hankali ka rufe idon ka baka gan shi ba in ka bude ido ina nan tashin hankali ko kuma ya fara tsallakowa ya same ka kafin ka bude ido haka za a waye gari eh haka za mu tashi gobe kiyama ba mai sallake a jikinsa ba mai zare da ya kan sa, ko ya naɗe wane ne ɗinsa balle wani kyalle-kyalle an yi muzu-muzu an yi furu shi dai Allah ka fitar da mu nan mu dai mun yi ibadi wa qalu ya wailana haka sashi na faɗi sashi abun nan da ake gani ba zai yiwu ba gashi ya yi kai cinmu ya wailana ina wai ina halakan mu take ina ma mu mutu Allah saukar da bala'i Allah ka narkar wailu wani wasifar da ba za mu ga wannan abun da zai biyo ba inda ba za a kai mu gaban Allah ba wailu zo halaka zo ina halaka yau mutti wannan wuni ne na sakayya kowa za a saka masa da abin da yi hadha yawmul fasl yau rana ne wannan rana ta hukunci wanda duk ikiyo ne yau za a rama masa alladhi kuntum bihi tukadzibuna wanda Ko ka kasance kuna karyatar da shi to wayanna su ne ga sunan ayoyi to dai yadda mala ya fassara aya ta sha biyu bal ajibta ayyuhar rasulu au ayyuhal insan eh ko kai dan adam duka kuma zai hada me lokacin annabi ana cewa magana ka ga nayi da annabi yanzu ba annabi ya saurare kai dan adam من تكذيب من كذب كنا ما ماكين حوشين كريتا وروان ده كريتا غا أبو تيجري بالباسي بعد أن أريتهم بايان كانونا مسمين الآيات العظيمة على مؤمن تاشين القيامة ما سجربن والأدلة المستقيمة دلللي سيئيو wa huwa haqiqatu halli ajabi wannan ainihin haƙiƙanin wurin mamakin wurin ban haushin wasta girabi wa huwa bayan wa'annan da mai suke da son dalilai mai kako wa huwa haqiqatu mahalli ajabi wannan shine haƙiƙanin abun ban haushin wasta girabin da mamaki ki yanzu afillahi shakku أفي shakku? شك لأنه مما لا يقبل inkar saboda wannan na daga cikin abubuwan da ba su karɓan ƙaryatawa ba a iya ƙaryata su ta ina za a ƙaryata shi wa a'jabu min inkarihim abun da yafi inkarin su ma ainihin mamaki ko ban haushi wa abbalagu minhu annahum yaskharuna mimman ja'a bil khabari suna izgilanci wa wanda ya zo da labari alil ba'ath in kana maganan tashin kiyama yau a duniya a izgilanci ake ba ma duniya ba gaba da na cikin gida ma ba shi mutum ce ce ka bari a lahiran zan samu kuɗi zan biya ka inda ya san da gaske ne zai iya gaya maka haka sai ka bari a lahira sai in biya ka ina na sai a lahira mu a ba mu shi nan mu mu ci Allah kai mu lahira ya fashe da dariya ana ga kamar yayi gwaninta kaga an kewaye shi ana kallon shi falan ya ce arne ne ya kafirta ya kafirta ana kewaye shi ana dariya ah to ai kuma kun yadda kenan inda Allah ne yayi kaza inda kun masa ko duka kuma masa duka wanda ke ga irin wannan magana Allah irin wannan magana ina abun dariya tare da wannan a ce ai zai ɓaro ta zai ɓaro yanzu magana ɗin a fashe da dariya a kewaye shi falam yakfihim da inkar wai sau ƙaryata ɗin ma kaɗai bai ishe su ba su ce ba su yadda ba ba za a ta da gyama ba a'a har haɗawa da wulaƙanci hatta za da sukhriyata bil qawlil haqqi har sai da suka kararai na magana ta gaskiya to aya ta sha uku ko ce wa min al'ajabi aidan annahum su mutanen nan idza zukiru ma ya'rifuna fi fitarihim in aka tunatar da su abinda sun san a cikin zukatansu tunda wannan kowa ya san tashin kiyama ainihin a ɗabi'a su fitira ma ta tabbatar da haka wa ƙolihim da su kafin a zo ga alƙur'ani a zo ga sunnan annabi hankali ya tabbatar da tashin alkiyama fitira ɗabi'an da aka halicci mutum da ita ta tabbatar da tashin alkiyama aini eh, ko fitarhim wa ƙolihim wa fatinu lahu sun faɗaka gare shi walaffat uh, uh, nazarahum walaffatta nazarahum ilaihi ka jawo hankalinsu zuwa gare shi la na ba su ko tunawa ba su karɓar magana zalika ba su ko tuna wannan ɗin da gangan sun jefar da hankalin sun jefar da eh, fitarar allati fatara nasu alaiha fa in kana jahalan idan jahilci ne fa huwa min adalli dalaili ala shiddati baladatihim al'azima nan kenan to wayannan mutane mai isa ba su gane ba jahilci ne to nan kaga koko a a tsabar tsaurin kai ne falsafa ce falsafa ta hana shi to a ɗaukar jahilci jahilci ne fa in kana jahalan in ko jahili ya faɗi wannan magana ka jahilcinsa ya yi muni akwai mutum fitira ma ya akan halicci mutum da fitira ko baka je karatu ba ka san shi hankali ko baka je karatu ba ya zai nuna maka fa huwa min adalli dalaili yana daga cikin dalilan da suka fi tabbatar da ala shiddati baladatihim tsananin balidancin al'azima haitu dhukkiru ma huwa mustaqarrun inda aka tunatar da su abubuwan da ke tabbatacce fil fitari ma'lumun bil aqali wanda yake sananne ne a hankalance la yaqbalu al iskala wa in kana tajahulan idan ya zama da gangan ne rashin sanin wa inadan fa huwa ajabu wa agarabu aya ta sha uku sha hudu wa min al'ajabi yana daga cikin abubuwan ban mamaki aidan annahum idza uqimat alaihim al'adilla in an kafa musu dalilai wa dhukkiru al'ayati aka tunatar da su ayoyi allati yakhda'u laha fuhulur rijal wanda mazaje suke yadda da su ko da malamai malamai suka yadda da su da mazaje an ce fuhulur rijal dai zai dauki manya ne a kowane bangaren wa albabul aliba da mafi kwakwalwan masu kwakwalwa min ha sai su yi masa isgilanci abu in an tunatar da su abin da aka tunatar da su shi ainihin sai ka ga sun jefar da magana suna mata iskilanci a afuwan zan sake ɗauka daga farko ومن العجب أيضا أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة أكا كما لمن إذا سكفى مسو حجة وذكروا الآيات سكا كرنتو مسو آيوي التي يقضأ لها فهول الرجال وندما لمن سكا بعد كي جريسو والباب الألباء دما سقق لون قق علي دسين إيماني دشي سوسك قبل راسه يدب يسخرون منها ويعجبون آية تشابيا ومن العجب أيضا قولهم للحق لما جاءهم لو كتن دقسكي أنت ذو وإن هذا وإن إن هذا إلا سحر مبين wannan dai ba komai bane ba face sihiri ne ne wa ja'alu a'ala al-ashya ku duba abun da suka yi suka sanya manyan abubuwa suka sanya gaskiya suka sanya ta wanda wacce ita ce a'alal al-ashya'i wa ajallaha wa huwa al-haqqu fi rutubatin akhassi a martaba ƙasƙantattar martaba al'akhassil ashiya'i wa aqariha to aya ta sha shida zuwa ta sha bakwai wa min al'ajabi aidan qiyasuhum qudrat rabbil ardi suna kwatanta mahaliccin ƙasa da sama da sammai ala qudratil adamiyyi Allah kisi da ikon ɗan adam ma'ana daman ɗan adam su a wurinsu tun da ɗan adam ba zai iya dawo da matacce ba ko ballantana ƙashi ballantana iyayen masu wannan ƙashin ɗin suka ce to tun da kuwa Allah ba su ba za su iya dawo da shi ba sun kwatanta ne yadda ba za su iya dawo da wannan ƙashi ba to Allah ma ba zai iya ba in ka ga abu ka ce ba zai yiwu ba ka kwatanta ne kai ne za ka yi amma in ba kai za ka yi ba me zai hana shi yiwuwa kai ne za ka yi ko kuma ɗan adam ɗan uwanka ne zai wancan fa Allah ne mahalicci don ƴan adam sun kasa aikata bu shi Allah na da iko a kansa domin shi ikon Allah bai da iyaka to shi ne laifinsu na nan daga ayan sha shida zuwa sha bakwai eh, sha bakwai ba mun ban haushinsu kwatanta kudurata rabbil ardi sun kamanta ikon mahaliccin ƙasa da sama ala ƙuduratil adami har ɗan adam ba zai iya ba to Allah ma ba zai iya ba Allah min jami'ir wujudi fa qalu istib'adan don haka sai suka ce saboda ƙaryata abun wa inkaran a idza mitna wa kunna turaban shin muka mutu muka zama ƙasa wa idaman a inna la mab'uthu ba ma nan ba awa aba'una al-awwalun har da iyayen mu ma na farko aya ta goma sha takwas walamma kana hadha muntaha ma indahu tunda wannan shine ƙarshen dai kafircin da ke wurin su wa gayata maladaihi amar Allah rasulahu sai Allah ya umarci manzonsa shikenan maganganun su shikenan abin da za su faɗi iyakacin wannan taurin kan kenan sai aka ce manzo an yi yujibahum bi jawabin mustamilin ala tarhibihim da wani amsa amsan ya tattaro firgita su faƙala ƙul na'am sai maganan da kuke faɗin haka za a yi sattubu a suna antum wa aba'ukum za a tashe ku ku da wancan iyayen naku ku da kuka yi gaddama ga abin da kuka iyayenku ba su san ma hawa sauka ba su ma haka za a tashe su al'awwalu da wa antum dakhiruna lokacin da za a tashe ku kuna kaskance zaliluna kenan sajiruna kaskantattu la tamtani'una ba za ku iya gagara ba ku hannu wala tasta'sauna ba za ku gagara ba ala qudratillahi tunda amruhu idza arada shay'an gashi nan ba aya ta 19 fa inna ma hiya zajratun wahida ai tayar da ku tayar da ƙashi murmusashe da iyayen masu ƙashin da bayan ma na na wannan lokacin da jikokinsa da wani lamari ne mai sauƙi sauƙinsa ma da ina wuce sauƙi da ya wuce sauƙi to abu kalma ce ɗaya kawai zajara wahida ka dubi kafin ka tashi da mutum daga bacci tashi tashi har ta masa lugude tashi tashi Ngu? ka sani ka dinga lugudin tashi tashi tashi tashi an ji ka za ga kauce sai ka zabe shi a langobe ya sake langobe ba amma an da zakara wahida ai wannan kaga bai ma mutu ba kawai kanin mutuwa ya same shi bacci ne ya sumar da shi kuma tsakani da Allah lokacin shi ya san abin da yake ji yana jin wata masifa da ta ta shige shi da a lokacin sun samu ne a bashi ya nutsu ya kwanta yi bacci to me jam'in zajara ton ka bai ta da shi to amma Allah ba bacci ba mutuwar mutuwar baki ɗayanta ka yi wannan ba ko wani sirri a nan mutuwan ce amma zajara wahida <laughs> yanfuku israfilu fiha fi suri israfilu ne zai hura ainihin eh, israfilu zai yi huri cikin ƙaho fa idahu sai ga shi nan a mabu a so mabu'asuna an tatta da su min qaburihim sai ga shi kowa ya tashi ai da ce da so samu ne kila da za a ce in in abbas ya buɗe lasu fi ka ya hura ko yi eh, ba zan hura ba yi hura bu a ce kwayi niki sai a yadda ba ya fi sai wurin alwala sai wurin kaza amma yau ka dubi kafin a tashi na jin ana samun wajen kusan minti talatin ko ana shiri ko kwata ne kwata ce ko amma duk da haka kuma ai sai an dai kai minti tunda sai an kusa kai wata kwatan ana sallama ba gaba tashi ba Hmm? zai ya zai talatin sannan bayan an fara tashin ma amma kai har an kabbara sallan za ka tadda ana alwala ba gama alwala ba kai Allah da ya saka min tilhi ga alama fili da tashin kyama tare da mu fu zai sai an bi su da ku tashi ku tashi a tashi a tashi a tashi za ka ga wancan in yana ta da sa daban yadda yake ta da kanin wani nashi da duka kirge mayafin tukuna kai da ma ba kafai bakin tsaya toke shi da mayafin aiwa ne amma ina yanzu da alkiyama ne da tuni koya ta shi ka san ba daɗi ne ba wuya aka gani ita kuma wannan hurawan wacce iri ce yaya za ta yi an dai kira ta hurawa hatta wannan hurawar ba ta yi kama da sauran hore-hore ba ba ta yi kama da su ba amma wannan lokaci guda an tashi gaba da kowa ya tashi sai gashi mu bu a suna min kabore rona suna kallon ya za a yi sun ma shirya di a khalquhum kamar yadda aka faru halittarsu bu'ifu an tashe su lalle yan itikafi nan wajen wannan sai ku bufa fa'idanta da tashin kiyama a tashi a tashi kaga kamar yanzu bayan kwana bakwai rana ita yanka zauri nan ba kowa ka Allah na wani gari ba dama ka dawo amma na ɗan gari ka dawo ka ga yamma ta ba kowa kake yanzu za a yi gari ba yau ma ce za a yi ka gaya ta wajen matan can ba kowa kowace yarjeta ta tafi yawon sallah to albarka cin albarka albarka Allah cikin ikonsa sai aka ce za a yi goron sallah an an jima ka ga wata ta shigo an jima ka ga wani ya shigo in an jima ka ga an ɗauko buta kwararas ka ga ƴan jama'an ka raina jama'an kaga an yi sallah sahu uku ne da ƙyar har ƙarshe da 'yan anguwa da baƙi-baƙin da suka zo su kuma suka ceto anguwan ɗin da wane ne ana ƙaruwa ana ƙaruwa sai dai za ka ga ƙaruwan ta bambanta ba yara sosai duka manya-manya ne haka ana ƙaruwa ana kaga an dace o'o oh, oh, yanzu wannan kenan an tada gyama yanzu kuma wannan duniya ce katata katata katata katata katata katata ko ba ka magana dole sai ka yi magana كابتداء خلقه بوئثوا بجميع أجزائه أنت دود an جبات سسانسو دون ساشي جكينك ينزل بكثر عددين sau nawa ka yanke farce zan tambayi kai na ni ba ban sani ba na wanda na yanke da kai na ma ban sani ba ballan na wanda aka yanke ni to duk to farce sau na ka yi aski ta duk gashi nan zai dawo sau na ka gyara gemunka ka sassafe ka sassafe duka haka ba a haɗu a dawo gaba ɗaya ga mutum hai mutumin lahira ko ai ba zai kyan gani ba ko zai zama wata halitta daban da a ce abun mutumin lahira zai ina ga sai ka tsaya za ka kalla da ke za ka ce wannan mutum ne hmm? sai eh, kaga ba akwai irin wasu mutane da aka ce ana tsare su ba ba ba sa gyaran fiska ba sa menene yana ba su da abinci ko in an je in aka tashi garin sa da an gan shi ran da aka sako su sai an fara musu asibiti kuma ko sai an haɗa su da wanzami na oh to to ran da mutum ya dawo kenan yi. Eh. ya zama wata halitta jikinsa ba ƙarfi sai dai ƙarfin hali shi yasa ba a so a takura masa sa shi yana so ya gwada muku jarun ta kalahiyarsa lau rufin mutane suna son sai an ga ƙarshen sa in ba haka ba kafarka da kyar kake tura ta nauyi wani kuma an masa dukan tsiya ya zama wani abu to wancan fa ka dubi duk wani gashi nasa da duk wani farce shi ya dawo yayi wani abu ai wannan ya fi muzu muzu isu bi jami'i jaza'ihim hufatan ainihin ba ta kalbi ba mai kalmi ya gudu bi ta kalman kokohon masallaci zai ce da wani mafi yawanci ma kalman suna mota kowa ya ɓoye na shi don kada ɗauke mutum kuma gaskiya shi ba inda ba a sata madina ma ana sata wani mutum ba zai ce ina waya ta ina ce ce kai kasar aka dauke ma ko aka ba aka dauke ma waya shi kenan kai ka ja kan ka saka cinka uwa wancinka ya eh, jama da kaddara ta hadu amma ba ba ba kama fara kallon komai ita kai gabara ka ba mu kai kana ta waya mu muna ta neman gabara muka zo nema ina ruwan mu da wayanka ba mai kallon ka ba idda ba a fata kana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kana yafe kana tsaure da zari kana yafe da farin kaya kamar a yana wannan a haka wani na kallon ka inda ka kudure kudin kuma ba sa ba sai kwanci ga kemarori ko ina amma sukan yi bitin din kemarar tunda ta ko'ina ga ta nan a baya ga wane ne ana ga jami'ai ta ko'ina ga wane ne da ko'ina kowane ne da abun amsa magana ana duba daman ka kafin ka ga hanga kai haka kai haka shi ya su tare daidai akan biya kama a haka amma dubu na tserewa to ballanta na kinkinau ka rike aljihunka da kyau ka tsare wayarka da kyau ki boye ki da kyau in aka je aka dauke miki cikin gama asawa ko sandu ba mai cewa to Allah da na kusa da kai zai ce Allah ya mayar ma shine sandu bu'ithu bi jami'i ajza'i hufatan auratan da gangan nake raba kalmomi sai ka gama tunanin rashin takalmi yadda marasa takalmi za su kasance sannan kuma ka dawo tsirara tsiraitattu ba mai kaya ba mai kyalle a jikinsa kyalle ba ko ganye ba to ina ganyen da za ka yaga ka a lahira ko ganye ba nan duniya mutum ya rasa abun da zai sa lokacin da babu na akan ebi ganye a sa a jika can ba ganye gurulan ba kaciya karewar komai zai dawo kenan kaciyar da a yanke mace loban nan da ake yanke wa yaro in ya taso wani tun yana jinjiri wani ya dan girma a yanke ta saboda a gyara masa mazakotarsa ta fito sosai a ainihin abin nan to za ta dawo ta rufe subhanallah ko subhanallah abun ba ai wannan ne ya dagawa mai hankali na Aisha radiyallahu anha tace ya Rasulullahi za a tozarta yanzu maza da mata ma haka ba a tashi kishi ina lamarin ya fi ƙarfin wani kalle wani takai takai kawai ya lokacin nan tun da dai jikinka zaka ji zafi ko kana jin zafi kana jin halin da ke ciki gashi nan yanzu wurin hukunci zaka shiga baka sa abin da za hukunta maka ba abin da duk aka hukunta maka shi kenan, in an ce tafi wuta har shi kenan, in an ce tafi aljanna har shi kenan. in an ce to gashi za a tattara kayanka a tattaro na kirki a tattaro na tsiya kafin a gama tattaro wannan aika shi ga da ƙarshe dai inda za a je ko dai tsira ko halaka to haka ai tashi hankali na zuwa wannan tashi kiyaman da ake magana ina munai na za mu zo za mu halarta mu ma kamar da kowa zai halarta wata rana ran da ta faru dinnan sai ka tuna karatu ma sai ka tuna yake oh wata ran muna zaune a gingina kowa wani ke ce kaza ke ce kaza ke ce kaza ya matsa da sai da tunanin mu ya tafi mu tunanin yau shi yau ha haza yau muddi yau ita ce ranar to amfana da za mu yi mai amfana da karatu na kuma tanadi kuma tsintsinta in ji hausa ce kawai wani zo yi ta ce muke ta mai ta Mana ka ɗauko wannan nafila ka yi, ka ɗauko wannan musabi, eh, ka kyautata wancan mutum ka samu ladan ka balla wannan ruwa ya kurɓashi ma ka samu ladan duka Allah fa man ya amal mithqala dharrati khairan yarahu. To kazalika in sharra ne ma. Ko ƙaƙa ka aikata aiki ainihin ale za ka ga sakamakonsa. Allah na da mizanin zarra. zarra mara wanda ba ta auna ba ta maganuwa da ido duk da dai farko in a farko ne ana magana kafin a fara eh, kirkire kirkire an ce ma zarra kiyashi karamin kiyashi to ko shi ina da mizari lekar ba mutum ruwa makwalwa ɗaka ya sa a yasha na sanyi ne ba na sanyi ne ba ko ce kai da Allah me ya mai komin dan can ka dauko ka miko masa shi shikenan ladan ka ya tabbata shi yasa ba za ka ce ga an ko sai dai kuma nan a ce maka ga sauran tuci sai ya biya ka ba kenan kada mu bi wannan abin de mu ba shi za a dauka eh, babanka ne maka da komai wancan sai sai dauke wannan kai ma je ka ci in kana da sha'awa to wannan babanka ne amma dai da so samu ne kakkaci ta ce baba na gode na gode shi kana abin da kake nema ba za ƙara maka ruwan sanyi ba ruwa daga wuri ga ce ce ya shi to shi ke nan dole kai dole kai maka ka ruga yayin da zaka na kana nagode baba ya taimake ka Allah kaɗai san abin da aka rubuta maka a lokacin amma ka yi shi bil ikhlasi da niyyan kyautatawa waya ta ashirin wa fi tilkal hal yadhhiruna nadama nan fa za su bayyana za su dinga bayyana nadama wato za a ci jiya ba a lokacin kada yanzu ana cewa nafila raka'a biyu za ta yi ta yi daidai da duniyar nan abun a ce maka da ladanka na nafila raka'a biyu za a zube maka shi a nan duniya za ka sai kwatankwacin duniyar nan da ku gane ba ba gane malam to me ke dama mu gafala shi isa ai kaga sab sab sab ana gama buɗe baki maimakon yara ku wuce da ɗan wasa wasan da mu mun yi asara da yawa ku da gudu da cikin masallaci kana faɗi amma ka bashi a zuciyarka yanzu na fi da raka biki da Allah ya karba yanzu ka ganna da dukiyar da zai kusa kwatan kwatan duniyar nan can lahirar la saka misli hashai dimanta ya ka girma a haka ladan da za a baka ba zai iya sama maka aljanna ba in an je an tara ma wa'annan duniyoyin duka an hada an baka da abin da ke cikin duniyan nan duka sai ka gani aljannan ka bata taka karata kai ba ka ma cancanci shiga aljannan ba sai ya hada ma da kyauta sai ki ce wani abu lokacin da aka zauna aka ce za a mai da bankuna sai mai jari kaza a rusa wannan a tada wannan a rusa wannan a tada wancan a tada wannan a tada wannan a koma duk kyar a sabo guda daya kila karshen ta kai sai gwamnatin tarayya ta kara da sa to haka ba za ka je aljanna ba ka? saboda haka nan ka yi na nan ka ci gaba da kanka ce ah, yanzu na fila raka biyu za su sai min duniya na shi kenan ni ta ishe ma ko a lahira Allah ka bani irin duniya ni ai can wurin inda ke can wurin ba irin wanda kake abin ne ba girman sa ya wuce girma kayan ciki ya wuce kaya duk talauci da wahala da fatara na nan amma ka je aljanna kuma shi nan kun san muna asaran duniyoyi yanzu ana shan ruwan nan muka mai mun yi sunna muna shan ruwan nan a tsaitsai shaf shaf shaf. saf an gama ci an gama ci shi kenan to sai an jima to sai an jima irin mutanen nan masu zuwa salamu alaikum ina gaji lafiya kaza Allah ya kawo wa Ramadan din ma ta kare yau saura ma kaza saura ma kaza eh menene me kuna ci mana lokaci bayin Allah ana dinga gaisuwa sama sama assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya karba mana ai amin amin amin Allah ya karba mana shikenan ka shige masallaci ko ka shige daki ko ka gangara da gudu abinda zaka je ka dauko a gida ka je ka dawo kada kai asara yun dan katar gida ka dauka kana zuwa masallaci ka tada wani yayi da kabi sai ka duba ka ga yana gaba da kai yanzu wannan raka'a biyun sa kenan ko ko sun kai hudu kaga yanzu ina da lada kaza mun yi itikafi a wuri aya gashi gobe kiyama za ka ga kayan wani niki niki niki niki can masu dan dama dama masu iya shimfiɗa an zauna an sha ruwa a tsaya a ci gaba da bada labari kafin sai ka ga ana neman tarawihin ya shigo jama'a in ba don kokon wuri ba sai ka gani mutane ana zauna waje. wannan ba ramadana ba kaɗai ba bayan ramadana ma dole mu ɗauki mataki ba na ramadana ne kaɗai suke hauka na ramadana ya fi wannan wannan ana maganan na filfilu ne zaman gari ta iso masallaci kamar yanzu don bai kamata ka yi fila ba ba a fila. an yi saɓani a kan ana za a yi ana ba za a yi ba to sai ka kyale shi ka yi abin da ba a saɓani sai dai ka shigo ka karanta ƙura'ani abin ka Mm. Malam hawa. Rai ya yi kasan dama ita aka ce. Ina tana cikin rai abu biyu aka hada ga hawa ce. Hawa ta fi abu na zan yi ne, zan yi ne a lokacin ya tsari. Mutum bai yi ba. Shi isa idan Allah ya taimake ku kuna da abokai. Abokai, zai tashi an fashi ga masallaci, an fa kusa shiga wurinka. Za fa ka rasa wurinka, ƙarshen ta zai ga lokacin kana hada da gudu. to kaga wannan da suna bukan na hakikan wanda za ku nemi aljanna da su wanda in bai ganka ba wuri ya ya ga yawa kamar ka kai can shi kai dai ka daina tono ka bari kawai hawa ce kuma hanyar da za mu samu taimakon juna a junan mu wa'annan wanda ke ganin kamar ana wasan da juna din a ah, ya kai wani yau kaza kaza ce a ah, ina ka dan tsaya mana dai in tsaya a tsaya ne hawa ce malam Eh, nan ma yanzu an ce a tsallake, malaman fiƙihu wanda suke ta malaman shari'a, ba wani abu ne fiƙihu ba shari'a ce, ya sa a tsallake ayan. In an zo daidai ayan sun ja wani abu haka, sai a tsallake, sai a karanta gabanta can. ai za ka ga masu karatun allo dukkan ka je je maka da za gaba a karanta tsallake shi yake ayan ga dama ayan koyi a kalman in kuma tsallake ayan shi kenan wata nan za ka zo ka karanta abunka saboda ma'anan amma dai inda ake sajadan an ja masa layi to haka mm. abin da ke cewa shin mutum eh, in yazo yana karatun qur'ani in eh, a yi sujada daidai wannan lokacin wanda nace ba a nafilan nan ce eh ba a yi nafa ba a sujada a lokacin mai sallama eh eh tun da kaga abin da ke cewa masu itikafi eh, wani lokaci sukan tsallaka su je wurin shayi a lokacin karfe ɗayan ta yi jama'a sun yi yawa ba ko ba komai ka faɗakar da macewar bayuka sun yi kaɗan gaskiya ne bayuka sun yi kaɗan sai dai Allah ba mu ikon yadda za a yi eh, rashin abun nan ba za a ce ba babu ba ne ba ayi Allah dai ba mu iko inda za mu tashi ainihin za mu ƙara bayukan din wannan tambaya ce amma kuma ƙalubale ne mu a gare mu khasa to ita ce tambaya sa akan je gindin wancan katanga a yi fitsari ba haka muka so ba gaskiya to amma wannan duka in an je amma tambayan me hukunci ba komai tunda taro ya eh, tunda lokaci idan fitsari ya kama mutum malam ba kai ba za ka yi a wannan ka ne dole mala a wannan sai kai aji ka o shi kake magana ku eh kaman babu ka ga shekarun sai in je kai haka ba yadda za ka yi haka ba yadda za ka yi mala dole sai ka je gindin katanga wani lokaci lalura kan samu mutum ba koyaushe ne abin da ya janyo ake ta faɗa akwai fitan shekartaka na yara manyan ma da kawai za ka je ka da mutum ya samu wani ya rashe ya zauna amma fita mai irin wani lalura ya abin tausayi ne malam ba hayan nan fa in baka je ka fita kashi ba kai haka kai haka ni'ima ce ya zubo a wando wallahi malam ni'ima ce ya zubo a cikin wando don wanda aka gan shi yayi ba haya a wando mana a kai masa sannu au dariya za ku ba ku gane karatun ba kenan bai kamata in gaya muku magana mai zafi ba in ban ba don haka da sai in ce muku yanzu ka da mahaifinka na rike da wandonsa ai ba kai tunani ba ba kai tunani ba ko kai dan karamin yaro a ce maka ba za ka yi fatan yayanka ka ganshi haka ba ko kaninka ba za ka yi fata ka ganshi ba haya ta kama shi ya yi a ga shi saurayi ba za ka yi masa dariya ba to ballanta na ka. ayin maganganun da ake yi da gaske ne dole in dai ka ga irin wannan ka ga wani tsoho ya yi ba haya yi matsa matsa in kana da riga ka cire riga ka bashi shi ne kake mutum ba dabba ba shi ba ba shiga ciki shiga ciki shiga ciki abin da kai ko tsaya kai za ka iya jiya yanzu gabara buɗe masa ya shiga ciki bayan ya shiga ciki a tuwo masa ruwa a dinga ba shi ya wawanke bayan ya wawanke kafin ije inda kayansa ba kada a tambaye shi kana da kaya saboda magana da shi ma lokacin shi son abin da ke ji ka tsaya ma kana tambayan shi ne da kaya shi a ah, kawai cire rigar ka ballantana a ce kana da dogon riga dogon riga a tare da kai haka akwai wata a ciki kawai ka cire dogon riga ka bayan ya gama wawwanke kana tsaye a kofa in Allah fa an samu dan sabulu walillahi alhamdu in ma babu ya wanke ya wanke ruwan nan ya wadatar ka cire dogon riga ka jefa masa sauran kayan ka ebo rahu ya wanke kayan a ciki ya dan mammatse da sauransu ga dai dogon riga in ka tashi kuma kada ma ka yadda ya san fuskar ka ka san yadda za ka ɓadda fiskanka in ya fito ita ne ma ina wani yaro ɗazu wani mutum ya bani riga wani mutum ce ce ina ya wuce mu ba san yadda ke ba wannan kawai da ne me ya faru kar ku tambaye shi ce abun nan kawai abun nan saboda kada ma yi tunanin saboda kaga irin dariyar da kuka yi mutum ba zai so a yi masa irin wannan dariyar ba ai mai hankali ba zai taɓa yi wa wanda ikashi a wanda dariya ba. sai dai akwai nau'in zautuwa tare da shi da yin ka da babanka ya yi haka fata fata da kashi mutane na masa dariya ba na ka je da dadi ba to shi din nan zo wannan baban wani ne sai da sai ka san yadda za ka dai san abun nan in ma babu riga ka duba ka duba to yanzu ka ga sai dai abokai sai dai abokai ya gallaje kai ba shi rigar ka dan tuɓe da ka tuɓe ina da kwanda kai ka tuɓe zai fi ɗan dama dama tun da kai yanzu zaka iya tuɓewa aiki ba sai ya ɓace ba ne ko yanzu kafin in cire rigar nan in fita haka zaka ce ba za ka so ka ganni a tuɓe ba daga ni sai suweta in ce kai ciro rigar ka in ka ciro rigar ce to tafi kai je ka je ka nemi rigar da zaka sa ni kuma ban yin aiki shikenan Shi ne yan uwanta kai shine to Allah kaɗai san irin ladan da za a baka nan to saboda haka gobe kiyama dai rashin ba a yi wa'annan ayyuka ba ga taimako ya bayyana ba a yi ba kowa na isa ido sai dai son a kalla dan yanzu da an ce maka ga wani da kashi a jikinsa kowa zai ce ya gani menene faru ne tsoho ne ga ya yi kashi a wando sai ka ga kowa ma ya taso sai ya je ya gani subhanallah na can ma dole ne ta sa kun dai aka samu wanda suka tsaya sun wadatar mutum biyu sun wadatar sauran hudu a watsi yubhiruna nadama wal khizya wal khasarata hmm? oh babban shi ma amsa ba yayi tambayi tashi kai albarka da yawa na kare anan babu laifi idan misalin mutum bai da abinci je shashayi ba laifi gaskiya ba laifi mutum je sha shayi amman a tsaye a tsaye da nake nufi kakkuce za ku yi kalma da kalma shaf shaf kana zuwa kana ana zuba maka kana shin shayin ka kawai ka tashi kamar wurin karkace la babu laifi wannan kana iya ka je ko ka ci abinci bai she ka kuma kana iya ka je ka abin nan kana iya ka je ka shawo shayin ka ka sai shayin ka ka sha wannan itikafin ka nan amma haka kawai yanzu misali mutum mai ɗan itikafi a ce to ya kalli makarantar nan lokacin da yamma za ga ga inuwa ko da safe ɗin nan hantsiyar na mutum je zauna a can baka da itikafin ka ya rushe ba abin da zai fitar da kai sai hajjatul insani wannan kuwa can sai dai ran juma'a da aka ce ku kai kaya ko ajiye a wurin ɗin saboda babu ta kai babu to wannan kuma zuwa kai wurin kayanka amma mutum har kawai ba zai je can ba ba zai fita nan hatta baranda wannan dan itikafi bai fita baranda wannan baranda ya fita ya zauna a'a nemi wuri a ciki Ah, me ya samu mata? Ba ku nake tambaya ba ba. ba da maka ba da amsan da muke yi kullum akan yi tambaya an san wanda ake tambaya na tambayan masu aikin ne su abu kaɗan yanzu nan sa balle su koma surutu tambayoyin nan fada ke shi kenan an samu wurin tsayawa eh, shi kenan wannan ido. ko mai bukata sai ta yi magana junanta sai ta baka gani ko sallamewa aka yi matan nan ba wai muna kin su ne ba muna son su ƴan uwanmu ne iyayenmu ne ƴaƴanmu ne matanmu ne yayyenmu ne to amma Allah ya sa dai a yanzu dai ba su san addini ba don mace ba ta san a ce assalamu alaikum asali ita ce wanda duk kowanne sallah ka ce assalamu alaikum sallah ta yi a ko wancan ne mai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ta zauna ta fara subhanallah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah talatin da uku allahu akbar talatin da uku ta yi wa'annan tasbihohi da ake bukata ina da wahala ka gasa ana yi magana ce magana ce ballantana lokacin da aka ce za a yi buɗe baki ai abinci yanzu ba cikin talauci muke ba kowa na da abincinsa har da ƙari in ne tsawon mutum zai zai samu abin da zai ci to ka tsaya kai tasbihin nan talatin da uku talatin da uku talatin da uku malamai karantarwa ko akwai na ƙasa musamman malaman islamiyya ba ku nuna musu akwai tasbihi Yawan yara ƙanana kalla za ka ga masu niyyar tasbihi ba wai akwai masu yi ai to don a mutum ɗari ka ga mutum ɗaya zauna yana tasbihi sauran sun tafi nasu harkoki ai ba mu ci nasara ba mun faɗi a jarraba mun faɗi don ya kamata a samu ko da a ce maka tasa'in sun tsaya suna tasbihi goma ne suka fita ga suka fita da gudu da sauransu su za mu ce su ma hankali za su gane kama a yanzu mu ga karantar wadda muke ba mu ci nasara ba Allah ba mu ci nasara ba tunda har ba za mu tsaya mu yi tasbihi ba sannan sai a samu kuma wata zakalkalewa wani shi kuma in ya tashi ya kama tasbihi har sai ya wuce iyaka har sai an dawo lokacin zai fita kuma shi kuma zai yi na shi abu na dai nan ma kai kai abun ka daidai lokacin da mutane ke yin abu kai shi shaf shaf daidai lokacin da ake to kai maka yi abun ka lokacin an gama kai ma ka gama amma kada ya zama kai naka daban in ana abin da ake kai kullum abin da ke kallo bukatarka bukatarka bukatarka bukatarka mm. a ah, to ai kaga ba abun da jahilci shine jahilcin ai ba ka so abin da kake so kake yi ai ba abin da kake so kake samu ba kai da ka ta so ka ta itikafi za ka tar da mutum yana da flat a gidansa yana da four bedroom ya zo yana shiyanin dan matsamin kaɗan da Allah dan daga kafan kansa kaina har yanzu komai jahilci ne ake ce maka jahilci kullun jahili shi ina kallon kansa ga abin da ya kamata babu ya kamata a addini sai yadda aka ce masaninmu ne ya tsara mana abin da ya tsara mana illa iya kace yadda ba za ka cutar da kowa ba in kai kai in ka zuna kana karatun ka kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa ka ci gaba da yin kan mai mai kake yi wane ne kake yi da sauransu za ka yi hatta wannan kasa kasa bai hana ma kai bacci bai hana ma bacci wani ma da dama zai kwanta bacci sai ya bude rediyo to don ana wannan aina karatun sa kasa kasa ba ruwan ka da shi ba ruwan ka da shi ba sawa ba abu sa sako kuma ai wannan ma mai ma faɗin wannan magana da zu za ka je zace ai wannan jahili ne irin wanda ake gudun jahili ne murakkabi ne ma bai sani ba bai san bai sani ba shi hawa biyu yake kuma gaskiya masifa tashin masifa jahili murakkabi bai sani ba bai zan bai sani ba kaga har da ba da amsa kaga irin wanda ake gudu a jahilin me ya ka daure na ronka da shi ka je sai ka dunkule ka ci gaba da karatun ka kuskus baka je masa wurin sa ba baka ɗaga man iyaka abu ne ba kai karatun ka in ka kawo irin wannan idea wani ma zai kawo wata wani ma zai kawo wata ai ga gaba ɗayan rusa di hmm. eh a bai halatta ba tunda ai bayi da cikin bukata ba ya gama ba a gyaran fancin ga mai itikafi kan ma tuno karshe a ce misali yanzu ka ga ga mata suna itikafi da yawa idan ranan karshe ko kusa da karshe a ta kiso kuskure ne a gyara gashi a yi lalle duk ana itikafi ba a wannan a ɗakin Allah lokacin itikafi an yi an gama to shi ka rikitan kuma dan ki koma gida can ki je ki a gidan mijinki ko a gidan babanki budurwa ciki ba yanke farce ba gyaran fiska ba a menene na cikin itikafi ci gaba da ba ka kawai ba ka fa komai fa sai wannan ibadar ita kawai take sallama ba ka amsawa dan yanzu misali a ce maka ka dudu ne a wani wuri na itikafi kenan ka zo ka gane a masallacin na itikafi ai kaga ka dan san ko gani na a wannan kujera kai ka san ne to bai halatta ka je ka gaisa da ni ne bai halatta ka gaisa da kai na ganka kan kake kan ci gaba da harkokina kai maka ci gaba da yanzu ake koyo muna fata Allah ka karbi ayyukanmu. Allah ka ase kura-kura amma abubuwan da ake babu so a itikafi. Sannan kuma karatun itikafin yayin da ake kar yanzu ba ga tafsiri muke ba ana fara tambayo suka koma harkokinsu mata suka koma harkokinsu. hanyar kan lura ba karatun ake ba. Don an zo maka da me yasa ake ɗaukar muhadara ba karatu ne ba. zuwa ake kawai ‘yan wasu ne suke karuwa da karatun ɗin. yi bai halatta ka gyara farce ko ka yi fita ka yi ne ko ku zana ko bi ku tattauna ai gaba ɗaya in ka gama wanda ka me isa kake ganin bayan Allah sun fi son su tafi masallatai inda ba san su ba. Wasu sukan zaɓi masallatan da ake kawo sabil da yawa. to wannan ka san jahilai ne kuma talakawa jahilai ne dai ba talaka ba talauci bane ba jahilci ne wani yana son ya je masallacin da ba a san shi ba ta inda ba wanda zai zo ya same ka ce maka kaza kaza ya bin shi sa son zuwa masallatai baki ba. dan ka samu kai ibada ka da kyau wal khizya wal khasarata za a ce jiya wa yad'una bil waili za su kira wailu za su kira halaka wasu bori da kai duk dai nau'in halaka ne wa ya wailana hada yawmuddin ya wailunmu ina halaka mu yau halaka ne ma an jingina halakan zuwa gari ina halaka mu hada yawmuddin ranar sa-kai sakayyan kira daro kana da aikin alheri amma ba kana da aikin abun tsiya kada kai zaton alheri, kada za a saka maka abun tsiya ba za a saka maka komai za a yi Isa dole ko kai waye wannan rana hankalin ka ya tashi. Tunda menene ai kowa ya samu mai kyan kadai yake faɗi. Mai kyan kadai yake tunawa da shi, bai yadda ya tuna malakin to duk za a haɗa ko za a tuno da shi. Ya wailana, haɗa ya mutu. sai ta bakin wani yaro eh, abin na nan malam kai akwai yara masu imani ba ko imani ba ko tausayi ne kan san imani ba imani wani abu ne Allah ne ya san shi ranar wani yaro ne ya mutu dan zamfara cikin daliban zamfara na yaron nan da ya mutu kai yaron na ya bar wazi wani yaro ya tashi daga sabon birni wala yaron na da ya tashi kawai malai dinga rusa kuka ya dinga rusa kuka ya taso ya same ni nima ban san ya inda ya sarkar da ni ba sai dai tunda ni ne sama da shi na daddage nawa na tattoshe da kalmomi da menene in samu kada ni ma jefa ni inda ya shiga ciki kuka ike malam malam kai ne rai wallahi malam ni ba san yadda zan yi na sadu da Allah ya zan yi ya zan yi na sadu da Allah malam ni ma zan mutu kamar yadda wani ya mutu to in sadu da Allah ni yanzu ya zan yi suna ce masa kai da ɗan sauki sauki ba kama ba da yawa ba shekarar ka nawa mu ko ka kalli tun yayin da muke lodawa mu za ka tausayawa wallahi ni ma ban san yadda za a yi ba wallahi ban zani ba kuka kan yi kukan ka har Allah ya gani ya jin kayin ka ya yafe maka abin da zai kuma yadda ka fara kokan ka ci gaba da kokan a haka ka ci gaba da gyarawa kakka yadda shi dai canza ka halin da kake ciki ka ci gaba da karatun ka har sai ka karantar da wasu ka ci gaba da ainihin ka neman abin da za ka da ka kayan wani ka ci gaba da kaza nan ne dai na kare masa da nasihohi amma dai in an juya an juya sai ja zuciya to kaga wannan isa mai taimake shi ya lana haza ya mutu a aqarru sun yadda bima kano fi duniya bihi ya zauna. gashi sun yarda sun ga gaskiya sun gaskata abun da suka kasance suna masa isgilanci a duniya ayata tala ashirin da ɗaya fa yuqalu lahu sai a ce musu hada yawmul fasl ranar shari'a ne bainal ibadi ta subhanallahi kaga ko shari'a tsakanin mu a masallacin nan kawai ka cire a ce yanzu mu yadda a ce a soke duk ayyukan da muka yi a dawo da mana hisabi da zaman mu a masallacin da ka san ka cuci ko kana ganin kai baka cuci kowa sai dai ba san yadda zan yi ba na cutar da ku wuraren da na sani da ban sani ba ta ce a bari yanzu a zo ya zan yi ta ina zan bin fita ya kamata na muku kaza ban yi ba ya kamata kaza ban yi ba wanda suke guje-guje dinnan nan dukkan laifi na ne da ban tattalo su ba na zo na hada sauri guda da sun yi ba ina ta ibada ta amma ina ta ibada wanda suka zo wurin nan ya za a yi ba wani ya hana wani ibada me yasa ban shiga tsakani ba na hana wancan wannan na son ya bauta Allah wa'annan sun zo sun kafa hira a wurin ɗaya sun dame su ni kuma ni na ce ku zo nan ku yi masallaci ga masallaci mun gina ban shiga ciki ba na yi kaza ina da yaran da ce kai shiga mana wuri kaza ko da daɗi ko ba daɗi ka hana kowa kai ita ba kowa kai je ka je kai kaza wani ka fashi ki wani ka ce wani je ka tsaya a can wurin can akwai mutane kila aka ce maka wani shiga can ka tsaya an ga kana da wata siffa ce in ka je ka tsaya a wurin ba za a yi ba akwai inda za ka ce ai ake ba za a yi ba akwai wanda ba ma sai ya ce ai ba in yi je ya tsaya kawai a wurin ɗaya hakan sai ce kai gafa wani nan kai gafa wani nan kai gafa sai haba jama'a kwana nawa ne shi kenan ya karkata to shi ba zai je wurin ba ko ibadan yana yin ko aiki zai sai dai ina yi maka yadda yake so shi yadda ransa ta ƙara masa baka isa ka fashe ba kuma ina tare da kai Hirinsa za tafiya yi baka da yafi. Tunda kana da wanda za su yi maka gasu nan barkatai, wane yi mana, har murna wane ke kasa shi kaza ya yi, shi ba zai yi ba kuma ba in aka sa wani ma baya so. To a ce a mana hisabi a tsakaninmu nan kadai. Da yan kannan ka in kuka tashi cin abinci nan ma sai kai adalci. A'a, ah, kai kaɗai kika zo, ah, to ai akwai abokan zan, ai mana dai hisabi a wurin alwalan nan kafin a je a dawo ka ɓata wani, ko ka ce zalin wani, shi ya cancanta ka ture shi kai zaman ka kawai ka yi. To duk a tara ai mana hisabi a zaman mu na yi kafin nan kaɗai ka dai ibada ce zalla. To wannan sai an shiga sai an yi hankali. to ballantana a haɗo da na gida a haɗo da na wurin aiki a haɗo da na a haɗo da na rayuwa gaba ɗaya a ce ana bukatan za a yi hisabi za a yi hukunci a nan akwai tashin hankali hada yawmul fasl bainal ibadi fi ma bainahum cikin abin da ke gudana tsakaninsu wa baina rabbihim da tsakanin ubangijinsu min al na haƙoƙi wa fi ma bainahum da abin da ke gudanawa tsakanin su wa baina gairihim min al za a maka hisabi tsakaninka da ka, tabaraka wa ta'ala abin da ya saka za a maka hisabi tsakaninka da ɗan uwanka haka aka ce kai mu'amala da shi ita wannan mu'amala da muke mu da mu addini ce fa za a yi mana hukunci a kai addinu ibada mu'amala la dina liman la mu'amala lahu ai babu addini fatakota ga duk mutumin da bai da mu'amala bai da kyakkyawar mu'amala yana da mummunan mu'amala duk za a haɗa mana hisabi isa dole za a ci jiya ba za a yi nadama ba zai yi wa ƙara ba ku? na'am sha shida ko ishirin da shida ko? Nam Na, Na Jin Khả Malaika Hura da ai kawar da ai da shi da sakarar Eh, zajaratun wahida eh shine zajara wahida shine wannan hura kawannan ita ce zajara wahida ka san Allah yin yayi eh, zai yi abai sawa zai yi ko yi ai abun yayi wa Allah kadan in Allah ya tsawa abun ya watsa gaba ɗaya ma sawa zai yi baka gani ba a mutuwa mutuwa sai da aka dangana ta aka dangana ta ga malakul mauti ka ni karkale littafi kaka fa alama kai ba taba mishi ka gani dubi mutuwa aka ce eh, mala'ika ne ke karɓarin mala'ikan mutuwa aka ce a'a tawaffatu rusuluna sannan aka ce Allah ne haƙiƙanin mutuwa kaga sai da aka dangana ta wajen wuri uku to kaga in an ce kashewa hakikatan kashewa Allah ke kashewa sannan mala'ika wancan bayance ce wa'innan mala'iku da aka ce suna karɓar rai masu taya shi aiki ne shi kuma shi mala'ikan shine guda ɗaya wanda ke aikin cire amma mutuwan kuma Allah ne kamar misali ne a sa abu a wuta ba wuta ke kona ba Allah ke ƙone ba wuta ga wuta tana ce amma ba ita ita ce sababin konewa in ya ba ta izini sai ta kone in ya hana mata shikenan sai ta ce ta cinye ta mutu abinda take kona ina nan garau ba abin da sani shi kana duba abin da magana annabi ibrahim to haka duk in an ce zaja hura kaho umarni ne na Allah da ya da umarni shine zagaran wahida na Allah babu nam mai iskili a to wannan ba zan iya sani ba sai dai abin da ke ce mai izgili ya sani yake ko bai sani ba i za mu gani a sarari in mun dubi zahiri zuciyarsa Allah sani amma a sarari akwai mai izgilanci a sarari a fili yana nuna abun ba haka yake bai dinga masa wasa kaga sai za'i kenan a asar akwai kuma shi wanda bai ma san isgilin ne ba amma dai wanda ya san isgili ya fi yawa su ne wanda suke yi suna sanin cewar wannan abun gatse ne ake kamar da ce ma gatse kaga mai ma gatse zai same ka ce maka ranka ya dade gata ka ga me wannan ba isgilanci ne ba ranka ya daɗe dunkule hannu jinjina maka no gata kuma manya manya kaga istihza'i a ce ah, wannan bai sani bai maka kan yana sani to haka to wai wa Allah izgili ko yi wa mutane izgili mutum kan sani ke izgilanci